Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo Cinda da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. gidan kuɗin gida ka har da matan gidan ba ba ka ba. Madalla a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan tasirin dandalin sada zumunta wajen haɗa kan al'umma ganin yadda matasa a Najeriya suka yi amfani da kafofin sada zumunta a cikin watannin baya-bayan nan wajen yin kira ga 'yan uwansu a kusan dukan sassan kasar su fito zanga-zangar lumana na nuna adawa da yanayin tsadar rayuwa da aka shiga lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin talauci inda wasu ba sa ma iya cin abinci ko sau ɗaya a rana tun sama da watanni uku ne dabban matasan Najeriya a dandalin sada zumunta suka fara nuna aniyar gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana bacin ransu ga tsadar rayuwa a kasar wanda suke alakantawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi inda suke neman a dawo da tallafin don kawo sauki ga al'umma yanzu lokaci yayi da zamu ji yadda matasan najeriya ke kallon tasirin kafofin sada zumunta ga zanga-zangar adawa da yanayin tsadar rayuwar da ake ciki sunana usman abubakar ibrahim wa'annan dandalin sada zumunta da aka yi amfani da su wajen kiraye kiraye saboda mutane su fito wannan zanga-zanga ya nuna cewa wannan kafafen sada zumuntan ya yi matukar ba da gudunmawa wurin tattaro kan al'umma saboda a fito a yi zanga-zanga wayannan dandalin sada zumuntan kuma wayanda suke kiraye-kirayen da wayanda ake kira mafi yawancin su matasa ne saboda haka wannan abin yana nuna cewa wayannan dandalin za a iya amfani da su saboda kiraye-kiraye ba don zanga-zanga kaɗai ba kiraye-kiraye saboda abubuwan da zai amfani wayannan matasan su karan kansu kamar samun samun aikin yi ƙara karatu da sana'u da damansu saboda haka wannan kira nake ga matasa ya kamata mu fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta wato sun zo kuma ba tafiya za su yanzu ba kuma suna da matukar karfi suna da matukar mahimmanci wajen kira zuwa daga komai ma amma ya kamata matasa su fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta idan aka yi amfani da shi wurin kira zuwa ga abubuwan da zai amfani rayuwar matasan tunda su suka fi amfani da shi gaskiya zai matukar ciyar da rayuwar mu matasa gaba. To bari mu ji daga bakin kwararriya akan bambanci tsakanin yin zanga-zanga a kasashen da suka ci gaba da waɗanda ke tasowa kamar Najeriya. Sunana Dr. Hauwa Babura. To rahoto dai a game da wannan abu da ke faruwa a Najeriya wato zanga-zanga da ta fito kamata ya a ce zanga-zanga ce ta lumana wanda zanga-zanga a zamanin nan da ake yi a kasashen da aka ci gaba tana tasiri wajen kawo canji wajen kawo kulawa gazawar shugabanni kan matsalolin da 'yan ƙasa suke ciki shine ma'anan zanga-zanga ta lumana to kamar dai yadda muka sani su ma ƙasashen waje da suka fi mu a komai a yanzu a da can su ma in an tashi zanga-zanga ana samun mutane ɓata gari da suke zuwa suna yin abubuwa marasa kyau fasa kantuna sace-sacen kayan gwamnati da kayan jama'a to yanzu dai wannan zanga-zanga da aka yi a najeriya mun samu matsaloli da yawa especially a jihohinmu na arewa mun ga inda aka rika farfasa kantinan mutane masu ƙananan kasuwanci da manyan kasuwanci hatta abubuwan gwamnati abin ya bakanta min rai na'am malama ya kuke wayar da kan matasa akan irin wannan yanayin da aka shiga a bisa kiran a yi zanga-zanga a social media har abada muna ta yaƙi a kafofin sada zumunta na zamani don mu canja wa mutane tunaninsu da ra'ayinsu akan mu tashi tsaye ba ma najeriya ba gaba ɗaya 'yan afirka a yanzu haka wannan rahoton da nake yi ina yin sa ne daga Rwanda na taho Rwanda ni ce mai Teach Africa Today duk abin da muke yi muna nuna wa 'yan Afirka mu tashi tsaye mu haɗa kai mu yada ɗabi'un mu na baya waɗanda ba sa tasiri mu ɗauki waɗanda za su taimake mu mu koya daga ƙasashen da aka ci gaba abin da ya musu da wanda bai musu ba kar mu ɗauka mu zuba to yau mu ma gashi nan mun tsinci kanmu a cikin duhun jahilci zanga-zanga da ya kamata ta kama na ci gaba amma tana kama na ci baya da manyaya muke yake ginannukanmu da abubuwanmu na tasirin rayuwa ba su gama ginuwa ba yanzu ake abin bakin ciki akwai wani guri a kano da aka gina shi gashi nan na kawo wato ingancin rayuwar yara an zuba millions a ciki an yi ginin nan lokaci ɗaya yanzu ɓata gari sun je sun ragargaza suka ƙona suka cinna wuta to yanzu wannan wa suka yi wa asara ni a ra'ayina ba gwamnati ba ma suka yi wa asara mu kanmu jama'a suka yi wa asara wani mataki ke ganin ya kamata a ɗauka a daidai wannan lokaci. Ina so mu san yadda za mu mu kawo hanyoyin ci gaba da jajircewa canja wato tunanin dan adam. Wallahi wallahi in ba mun zo mun tashi tsaye da canja tunanin dan adam ba ko me aka kawo mana ba zai tasiri ba. Akwai ɓata gari suna nan tun daman kafin a fara zanga-zangan nan ni kaina sai da na fito ina ta jan hankali cewa duk wanda ya ga ɓata gari bai tsai da su ba ba su haɗa kai sun yi wani abu a ka ba to da su da ɓata garin duk ɗaya suke. Sai mun haɗa kai sosai sai mun koyi kishin ƙasa da kishin junanmu wannan abu ya mugun ɓata min rai ganin yadda suka janyo mana ci baya to muna roƙon Allah ya kawo mana fahimta da ilimi ya haskaka mana gabanmu saboda mu san me ya dace da mu lokaci ya zo da ko ina abin ci gaba ake a duniya amma abin bakin ciki mu muke janyo wa kanmu ci baya ba a mugun sarki sai da mugun bafada amma dai definitely in shugabanninmu suna da matsala to mu mabiya baya 'yan ƙasa mu ma muna da ita kamar yadda wannan zanga-zanga ta nuna to Allah ubangiji ya kawo mana ɗauki. To masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wani jagoran matasa mai fafutukar ganin an kawo sauyi cikin al'umma tare da sauya tunanin shugabanni akan yadda suke kallon tasirin kafofin sada zumunta wanda zai fara da bayani akan tsare-tsaren da shafukan yanar gizo suka kawo a yanzu. Sunana Ibrahim Hussein Abdulkarim. Lallai zamani ya canza lokaci ya juya kuma rayuwa dole za ta sauya allah ne ya albarkaci wannan zamani da irin wannan tsari na ita social media wanda zai taimaka ma al'umma su yi amfani da duk wani abu da suke da shi yanzu bugu da ƙari kuma ga shi na abin da ake kira ai wannan ya taimaka sosai da kuma irin algorithm inda ake sami shi a lokacin da suke sakin wayannan shafuffuka na yanar gizo kamar da tiktok da ita facebook wanda mu arewa muka fi yawa a kai alhamdulillah yi tun lokacin da na ga sharhin malamai da kuma sharhin waɗanda suke ganin su ne shugabanni na matasa sai na ga sun samu abin da ake cewa disconnect babu wani jejituwa tsakanin su da kuma abin da ke faruwa a social media sai kamar duniya ce guda biyu sai in ka je ka duba irin skits din da suke yi da irin wayar da kai da suke yi da irin yadda suke tunzara kansu kan fitowa wannan zanga-zanga din sai na ga malamai ba su fahimta ba su gani san abun ba to ko zaka ba da misali idan ka je comment section nasu ka karanta akan duka shafukan sada zumunta da muke da su za ga speed inda ake raba wa'annan abubuwan yana da yawa amma dai sai naga kamar akwai abin da ake cewa social experiment na abubuwa wanda turawa sukan yi kafin su sake shi na ga ba mu samu damar yin wa'annan abubuwan ba so gaskiya eh, na kirawo hankalin wasu da na sani a ah, suke kusa da gwamnati da kuma abokananmu da na sani na gaya musu na ce musu kuna magana abin da ake cewa elastic thinking ba kwa lura da abin da yake kasa na ce ni fa ina shiga shafukan nan ina duba comment yara ina duba basket ɗin yara ya yanzu idan ka buɗe shafi ɗaya ka kalli maganin malami ɗaya ta zanga-zanga to duk sauran shafukan da za su kawo maka da algorithm ɗinsu za su zo maka ne da irin wannan abun da ka kalla kai sakan biyar ko kai sakan goma kana kallo haka kuma za su bi ka da wannan abun har akan facebook ɗinka da sauransu kuma ko da wayanka tana kashe in dai kana da smartphone da a kashe yake kake diskusin ka kira kalmar zanga-zanga ko ka kira kalmar protest nan take duka sauran shafukan da za a kawo maka na sponsor da suke yi za ga suna mu'amalanta irin wani abin da kai conversation ɗinka a kan shi. Shin tsarin algorithm da ke kawo ababen da mutum ke kallo a social media ya yi tasiri a irin fitowar zanga-zanga da aka gani kuma wani shawara za ka bayar? To sai ya zama yaron da ya saba budewa kullum ya zo tun da ya riga ya koma yana kallon wa'annan shafukan sai ya zama shafunan ne kawai suke zuwa mishi to kuma suna sharing suna liking kuma suna yin abin da ake cewa live kan wa'annan program ɗin da kuma irin ganin cewa malamai da wa'anda bai kamata su sa baki ba sun dame su kan abin da suke ganin lokacin su ne to akwai wani abin da ake ce ma yara suna da bijirewa to shine wannan suka yi kokari su bijire ma kan abubuwan da ake gaya musu samar da kansu abin da za a yi to ya kamata ne nan gaba mu yi amfani da wannan dama akwai shagunan gwamnati wanda kamar ake kiran shi National Orientation Agency wanda shine kamata ya mutane bayanunuka na abubuwan da gwamnati take ciki da abin take son ta yi na samar da rayuwa ta yi kyau wanda muna ganin akwai babban gibi tsakanin abin da gwamnati take son ta yi da kuma abin da ake gaya mutane da kuma abin da mutane suke ji a jikinsu ke kawo mutane suka harzuka suka taso kan wannan to ina ba gwamnati shawara nan gaba ta yi amfani da cewa lallai akwai wayannan social media din tana da impact sosai daga kuma yadda za ta yi ta taimaka makanta wurin siyar da abubuwan da take son ta yi da inda ake son a samu ci gaba da kuma tsari da kuma samar da ƙasa mai zaman lafiya da lumana. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. ranar baka sake ba me yasa alƙur'ani ba ta